Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen Radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Da Lord da kuma Niyya. Kana duk sanda ake son kama mu kuma ana iya duba mu ta duniyar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis 6 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfahamed da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗewa ne kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin ya kunsa ga kanun labarai. Masana yanayi sun ce bisa dukkan alamu hadarin teku mai tattare da tsananin guguwar da aka sanya masuna Matthew zai ƙara karfi yayin da yake ratsa ta kan yanke arewacin tsibiran Bahamas a yau Alhamis. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sham ko Sire ya ce za a gama lalata Aleppo baki ɗayan sanan da ƙarshen wannan shekara saboda munanan matakan soja na mugunta da ake gudanarwa a wannan birni. wasu mahara da ake kyautata zatayen kungiyar al-shabab ne sun kai hari kan wata unguwa garin mandera kasar kenya suka kashe mutane akalla shidda kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta sayar da duk wani kaddaran da bai kawo mata sisin kwabo kuma yasa da su da abun da ke da aiki kusa da daraja suna kawo riba ko ne shekara me yasa da su da su amma wanda ba su aiki daidai to wannan mun fahimta gyara su zai wuya a sai da su haka kuma a babban birnin tarayyar najeriya ma'aikatan ayyuka gidaje da samar da hasken wutar lantarki ne yau suka datsa hanyar shiga harabar ko me ya zafi yan kwadago ta zauna ta dubo na al'amura tun da aka rubuta aka kawo an yi magana da su an yi magana da shi kan shi ma na nan ba da aka ce in baka zo aikin ba dauki wasu dokoki a kanka da shauransu a wannan tsadar rayuwa baka ba mutane haƙoƙinsa ba ya kake so Idan muna da lokaci za mu kawo muku gargaɗin da mataimakin sufetan 'yan sandan Najeriya mai kula da shi a goma sha ɗaya dan bature yi wa 'yan sandan yankin Kana muna ɗauke da shirin sai bango na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Masana yanayi sun ce bisa dukkan alamu hadarin teku mai tattare da tsananin guguwar da aka sanya masu suna Matthew zai ƙara ƙarfi yayin da yake ratsawa ta kan yankin arewacin tsibiran Bahamas a yau Alhamis ya kuma doso jihar Florida da ke kudu maso gabashin na Amurka. Cibiyar nazarin hadarin teku ta Amurka da ke Miami ta ce wannan hadarin teku mai suna Matthew na tafe da guguwar da ke kadawar kilomita 205 cikin sa'a ɗaya yayin da idanun wannan hadari ya doshi tsibirin Andros da kuma birnin Nasau, Cibiyar ta kashe da mummunar igiyar ruwa da kuma ruwan saman da zai iya kaiwa santimita ashirin. masana sun yi kiyasin cewa hadarin tekun na matthew zai ratsa kai tsaye ta gabar gabashin jihar florida a gobe juma'a bayan karfinsa ya karu daga mai tsanani na uku zuwa na hudu a bisan teku gwamna rick scott na jihar florida ya gargaɗi mutane ke zaune a bakin gabar tekun jihar da su gaggauta yin ƙaura yana mai cewa rayukan suna cikin hatsari daga wannan hadarin teku mai tsananin guguwa. akwai mutane kimanin miliyan biyu zaune a yankunan jihar ta florida waɗanda aka ba su umarnin ko dai su ƙaura a latilas ko kuma aka shawarce su da su yi haka an ce wani hadarin teku mai tsananin guguwa ya kashe mutane akalla 26 a kasashen haiti da dominica bayan da ya ratsa ta kan kasashen guda biyu shekaran jiya talata wannan shine hadarin teku mafi karfi da ya ratsa kan kasar haiti a cikin shekaru hamsin 52 wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sham ko Syria. Ya ce za a gama lalata Aleppo baki ɗaya nan da ƙarshen wannan shekara a saboda mummunan matakan soja na mugunta da ake gudanarwa a wannan birni da aka rutsa da fararen hula su 275. A wajen wani taron 'yan jarida yau Alhamis, Stephen Demistra da mai ba shawara na musamman John Egland sun yi kira ga kungiyar tawaye na Al-Nusra da ta yi la'akari da irin barna da hasarar da ayyukanta ke haddasawa ga fararen hula na kasar. Da Mistra ya ce 'yan tawaye dubu ɗaya ne tak suke rike da alhakin makomar mutane har dubu ɗari biyu da saba'in da biyar. Har ila yau ya soki lamirin ƙasar Rasha a saboda abin da ya kira har-haren bam fiye da kima akan yankin gabashin birnin Aleppo inda fararen hula masu yawan gaske suke a cikin mummunan hatsari a dalilin 'yan tawayen da yawansu bai ta kara ya karya ba hau kuma a yau alhamis kungiyar ish ta ɗauki alhakin wani harin bom da ya kashe mutane akalla ashirin akasarinsu mayakan yan adawa da turkiya ke marawa baya a yankin arewa maso yammaci dab da bakin iyakar siriya da turkiyya ne labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc wasu maharan da ake kyautata zata 'yan kungiyar al-shabab ne sun kai hari kan wata unguwa a garin mandera na kasar kenya kusa da bakin iyaka da somaliya gwamnan yankin na mandera ali roba ya tabbatar da abokan wannan lamari ta shafin sana twitter ya ce an kashe mutane shidda wani mutum guda kuma ya ji mummunan rauni roba ya ce jami'an tsaro sun kai ɗauki suka ceto mutane 27 cikinsu har da wanda ya ji raunin daga waɗannan jerin gidaje Wani mazaunin garin ya ce gidajen da suke cikin wannan unguwa da aka kai hari dai na ma'aikatar ayyuka ta ƙasar Kenya ce, waɗanda suke zaune a ciki ko dai ma'aikatan gwamnati ne ko kuma ma'aikatan da suke aikin gina wata katanga da ake mujadala kai bakin iyakar ƙasashen biyu, in ji wannan mutumin da ya ce kada a faɗi sunansa. Kafofin labaru na Kenya sun ce maharan sun yi amfani da gurneti sannan suka buɗe wuta da bindigogi akan mutanen. yayin da suke arcewa daga wannan wuri kuma maharan sun yi ta cilla gurneti ɗaya daga cikin gurnetin ya fada akan wani kantin aikewa da kuɗi ta wayar hannu to amma kun babu wanda ya ji rauni wannan shine harin tsallakin iyaka na baya bayan nan tun lokacin da kenya ta tsoma hannunta a yakin somaliya a shekara ta da goma sha 2011 a shekarar da ta shige gwamnan yankin roba ya tsallake rijiya da baya da kyar lokacin da 'yan al-shabab ɗin suka yi ma kwambar motocinsa kwanton bauna. Hukumomin jami'ar California da ke birnin Davis a nan Amurka sun ce an kashe wata ɗalibarta mai gudanar da bincike a ƙasar Ethiopia a lokacin da aka yi ta jifar motar da take ciki da duwatsu. Sharon Gay tana gudanar da bincike kan halittar tsirrai ne a jami'ar ta je ta ƙasar Ethiopia domin halartar taro akan ayyukan binciken nata. kuma tana tafiya cikin motar ce a wajen Addis Ababa babban birnin ƙasar shekaran jiya talata a lokacin da aka kashe ta. hukumomin jami'an suka ce akwai wani mai binciken halittar tsirrai wanda shi ma suna tare da gray a lokacin da aka kai musu harin amma shi bai ji rauni ba yana kan hanyar ta komawa amurka ofishin jakadancin amurka a ethiopia ta tabbatar da cewa an jefi wata ba amurka da dutse kuma ta rasu a dalilin raunin ta samu amma bai faɗi sunanta ba Hukumomi a nan Amurka sun damƙe wani mai aikin kwantaraki a kuma leƙi asiri ta na'urori ta ƙasa NSA a takaice kuma ana bincikensa bayan da aka same shi da wasu takardu na sirri. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce a ƙarshen wata Agusta aka kama Harold Thomas Martin na garin Glen Burnie jihar Maryland kuma mai shekaru 51 da haihuwa ta ce mutum yana da takardar izinin iya ganin bayanai na sirri na gwamnati amma sai aka same su a cikin gidajensa. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka. To bari faro da batun sayar da kadarorin gwamnati wanda 'yan kasar suka yi wa gwamnati wanda 'yan kasar suka yi wa gwamnati ca da farko amma yanzu zai ta ce za ta sayar da jiragen shugaban kasa ne guda biyu ga nasiru adamu hilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Baya ga fitowa fili da ministan kasafin kudin Najeriya Odoma Odo Odoma ya da nuna gwamnati ba za ta sai da muhimman ta ba, yanzu an gano ta inda gwamnatin za ta fara sai da kadarorin daga tallata jiragen shugaban kasa guda biyu cikin guda goma sha daya don sayarwa. Tun tasowar magana sai da kadarorin ake magana sai da kamfanin iskar gas da kuma na man fetur a waɗanda ba don faɗuwar darajar mai da illar tsagiran Neja Delta ba su ke kashin bayan samun kuɗi ga gwamnatin Najeriya. Babban jami'in gwamnatin Najeriya zuwa yanzu da ke nuna rashin ribar yunkurin sai da kadarorin shine mukaddashin shugaban hukumar bunƙasa hanyoyin zuba jari da raba arzikin kasa shi tima Umar abba gana ya ce ba laifi idan aka sai da kadarorin da ba sa samar da riba. Me yasa da su da abubuwan da ke da aiki sa da daraja suna kawo riba ko ne shekara me yasa da su da su amma wanda ba sa aiki daidai to wannan mun fahimta gyara su zai wuya a sai da su. Shin waɗanne misalai ne za a yi wannan dai kamfani na iskar gas kamar yadda wannan hira ta nuna na da muhimmanci kuma yana samar da kuɗin da suka dace. Shin akwai misalan wasu kamfanoni da gwamnati za ta iya sayarwa? Ban shiga wannan lissafin sosai ba. Akwai lokacin da aka sai da kamfanonin yin siminti wannan daidai ne sai da su an sai da hotel wannan daidai ne an sai da kamfanin shuga wannan daidai ne abin kasuwa ne nan. amma wannan kamfanin gas nan LNG da na haka man ana rike su ne kamar yadda duk kamfanin duniya suke kan gaskiya da kuma akan suna kawo riba shi yasa muke maganar su daban da na sauran kadarori wani kadarorin da ba rike su ba sosai suna asara a saida su amma idan za a gyara su a gyara su gwamnati ta rike masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali ya nuna fargabar ko an sai da kadarorin a walajar da za a samu ba za ta taimaki arzikin ba kuma idan ka duba kasafin kuɗin kashi kusan saba'in na yau da kullum da na kashe-kashe ne saboda haka za a sai da wayannan abubuwa za gwanjo za a yi da shi don yanzu ba zai kawo daraja ba da yake naira bata da karfi dala kaɗan zai sayi wannan abubuwan za a zo a sake sa budget nan zuwa ta shida idan aka aiwatar da budget na 2016 din da budget kuma na gaba ya za da shi shi ko tsohon kwamishinan kuɗi a jihar gombe inuwa yahaya bi ga fa'idar ma sai da kadarorin ba shi al'amari na tattalin arziki ba abu ne na mutum da yawa ba ma'ana gu ne da yake keɓaɓɓen guri waɗanda mutane da mahankalta ne ya kamata suka wanda suka nazarci abin suka karance shi suka san gudanarsa ba ma wai a najeriya kaɗai ba a duniya gaba ɗaya su shawarce mu su fitar da mu daga cikin duhu su kai mu ga haske a matsayinka na mutum in kana da matsala kakan iya sai da kadararka ka biya bukatanka in ka ɗauki wannan fasara za ka iya kai shi da ma matsayin tarayya ga baki ɗaya ma'ana za a iya sai da abu don a biya bukata kuma a nemi wani abun da wannan abun da aka sai da shi amma a yanzu yanzu a halin da muke ciki na Najeriya kafin a kai ga sayar da wani abu ya kamata mai girma shugaban kasa ya saurari tsari da bayani na mutane mahankalta kuma ya kamata a tsaya a duba makomar dukkan wani mataki da za a dauka a gare mu kafin a aiwata shi ko ma dai me za a ce zuwa yanzu maganar sayar da jiragen biyu bata samu suka ba kuma dama jiragen shugaba Buhari ya gaje su ne daga tsohuwar gwamnatin Jonathan Nasura da maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya Kayan gwamnati in an ba ka kuma gani kai ko menene ko kuma motocin aiki. Kare ka zuri kwa amana, kaka ce ba na kana ba. To daga wato sayar da kaddarorin gwamnati kuma sai na zanga zangan ma'aikata a ma'aikatan ayyuka gidaje da samar da hasken wutar lantarki wanda har ya kai su ga kulle hanyar shiga harabar. Ga Hassan na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. jami'in kungiyar kwadago a najeriya comrade nasir kabir ya min karin bayani ko sa kungiyar kwadagon ba za ta bi hanyar lalama ba wasu daga cikin ma'aikatan wannan ma'aikata sun gaya mun abin da ya sa suka shiga wannan zanga-zanga a daidai wannan lokaci kokarin da na don jin ta bakin ministan ayyuka na Najeriya, Alhaji Babatun Deraji Fashola ya ci tura domin an gaya min cewar yana wani taro a halin yanzu. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Harshen waka ta in ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba, to Allah za ya saka maka. To a gaida Hassan Maina kaina har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu muna agogo ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Sanata Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya. Cikin 'yan makonnin da suka shige, Sanata Abu Ibrahim ya yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku da suka danganci ayyukan 'yan sanda. Yau cikin yardar Allah, Sanata Abu Ibrahim zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. girma girma ta barka da yammaci. Akwai wata tambaya ne da nake so na yi. To, duk da dai ban ji bayanin da kyau ba shin beli nake so a tantance min shin beli free ne ko ba free ba ne? Sanata fa ya bada ansa game da belan nan. A'a na ji bayanin duk da haka. Sannan kuma ina so how many days ne ko hours na an yi detaining din mutum da za a yi releasing din shi. Aji Abi a garin ba shi ansa. Abin da ba sani. In dai an kama mutum cikin awar arba'in da takwas za a kai shi kotu. Da an kai ka kotu kayi ta hannun 'yan sanda ita ke da iko da kai. Ita za ta ce za ta ba ka beli ko a kai ka firzin ko 'yan sanda su ci gaba da kulawa da kai amma a ka'idar yan sanda cikin arba'in da awa arba'in da takwas dole a kai ka kotu matuƙar ka kotu to ka ta hannun yan sanda kenan. to sanata misali eh, to misali sanata ka ce bisa ƙa'ida awa takwas kwana biyu kenan eh. to eh. idan mutum misali maimakon ba a yi haka din nan ba ƙa'ida na na awa arba'in da takwas. mutum yana da yanci menene yancin mutum me mutum zai yi wanda aka kama tunda an take mishi ah, hakkin shi kenan. Hajiya misali yanzu kuma ai akwai kila ka'idar aiki idan an zo da ya faɗa ba aiki ya za a kai ka kotu. To. Irin waɗannan na iya faɗuwa na zuwa. Na san wasu ma na cewa 'yan sanda suna amfani da wannan ne sai a tsaka ba ta sai wuce ya zo. A san lokacin da zai wuce. To kamar da muke so ah, in tabbatar ma magoya bayan masu sauraron mu cewa gaskiya wannan gwamnati tana so ta kawo canje-canje da yawa har da 'yan sanda ko yau din nan mun buɗe wani sabon wuri wanda za a rika aje record na duk wanda ya wata ɓanna abin da babu shi yanzu wuri guda duk wanda ya laifi ko ina ne a najeriya za a aje record shi a nan a wannan wuri da ake gudawa yanzu saboda ta da ya ɓanna akwai abin nan hoton yatsun shi wanda duk ba wanda mutum zuwa su yatsun iri za a san kowa ne ne za a san wuri zai zai da sauran da wato da yawa za ka ga tun da babu wannan rakon din wani sai laifi daga sokoto sai tsallake ya kai wani gari ko yana da irin wannan laifin da an kama shi ya gudu ya tafi zai tsare ko irin wannan abubuwa duk ana ana gyare gyare za mu ana kokari a samu abin da kira traffic tracking system wanda waya ta mutum da kana wayar nan za su iya ɗauka su da irin za ake wayar nan duk ana kokari cikin wannan shekarar da idan Allah za a kokari a samu a da irin waɗannan kayayyaki za su taimaka musu ayyukan To sanata kafin mu barka ka tafi kasan galibi ana batun cewa 'yan sanda kuma suna fama da karancin kayayyakin aiki. To akwai wani yawa akwai wani mataki da majalisa take ɗauka na ganin cewa an wadatar da 'yan sanda nan da kayayyakin aiki tunda ko da ana da isassun 'yan sanda in ba kayan aikin ba abin da za a yi. Ba kayan aiki gaskiya ne. Shi gaskiya hajiya ɗan sanda in bai da kayan aiki in bai da training a koyar da shi sabbin dabarori na aikin ɗan sanda ba zai aikin shi ba yadda ya kamata saboda kamar na fara faɗa aikin nan na kuɗi ne in gaba ka kasafin kuɗi na bana duk gaba duk ɗan sanda duk dubu ɗari uku da wani abu bajet ɗinsu naira biliyan goma sha bakwai naira biliyan goma sha bakwai kamar na gaya maki duk ah, dpo abin da ake bashi naira dubu biyu na ya sai mai da sauransu na motocin da kula su ya aiki in ma ta je ofisoshinsu ko takardun aiki babu bari ma a ce an kawo kwamfuta an kawo na'urar zamani wani za ta sa su aiki cikin sauri duk babu hmm. to wannan abu ne wanda dole ne a samu hanyar da za a samu yan da kuɗi mu a ganin mu ba kullum a ce kasafin kuɗi za a rika ba su kuɗi ba a'a kamar yadda wasu wurare ake rika musu kuɗaɗe masu shiga na da kullum daban ce muku kamar wajen primary education kamar ah, ah, education na universities universities da sauransu da sunan wurare kamar hudu ko biyar ko shida a gwamnati suna da irin waɗannan kuɗaɗe na zuwa da wajen su yau da kullum to shi ne muke so a hidda mu 'yan sanda irin wannan kuɗin misali bayan bajet da za a ba su a duk kuɗin da gwamnatin da Najeriya za ta kashe a hidda kashi ɗaya bisa ɗari a kai 'yan sanda maimakon a ce state government ya musu mota ta ba su a aka da su ƙara sai amma a hidda wannan kashi ɗaya bisa ɗari wanda ya shafi ya shafi gwamnati tarayya ya shafi jihohi ya shafi local government a ba 'yan sanda a hidda duk ribar kamfanoni a ce an ɗauki misali kashi ɗaya bisa ɗari shi ma ana ba 'yan sanda akwai kuɗaɗe da yawa waɗanda suke za a rika tattara su ma ana yi ba a ba 'yan sanda sai ga ɗan sanda sai ga ɗan sanda sun samu biliyan ɗari ko biliyan ɗari biyu wanda ya sa su sai kayan aiki na zamani su je su ba su ko horar da ma'aikatansu a dubarori na zamani na yadda za su yi aikin su to shi ne kurun zai taimaki aikin yan sanda amma an ka bar shi yadda ce kullum kasa da kuɗi za ka duka ba shi kuɗi to gaskiya ba a zamu kasar nan kan yaran yan sanda kuma ana so zaman lafiya a kasar nan bayan ka kai ka so ta boko haram kai ne in ba yan sanda kirki su gare ka ba to za a koma gidan jiya yanzu misali ka kori boko haram amma kuma ka zo ana ana kidnapping ana sace mutane hmm. ga yanan ga ga ga sace shanun jama'a ga su ayyuka eh, abubuwa da yawa yadda da mutane ke dan yi suna walwala yanzu ba su yi saboda tsoron kada a sace su to irin wadannan abubuwa duk ne abubuwa ne wanda babu kayan zamani wanda yan sanda su da shi kamar yadda nake wayan nan inda ɗan sanda na tracking system zai ce abu ibrahim ke waya wuri ta wuri ga lokacin da yake da inda yake hmm. kaga an sace wani da ya ce zai waya nemi a bashi kuɗi za a gano shi za a san za a san inda yake waya ma ana sani fito a ciki ce to duk wannan abubuwa in ba su muka tsare ba aka ba yan sanda a kasar nan to gaskiya da za mu samu abin da muke nema ba da yan sanda su kare tsabin lahiyar mu To sai na tatin da gamu ga ka kuma ka duk bayanin da kai ka bayani akan cewa duk wani mataki da aka ɗauka ɗan Najeriya sai ya san yadda ya yi ha'inci to ya za mu gyara halayyar mu dukkanmu. wannan kamar da eh, na dan faɗa dole ne mu da kanmu ku fahimci ƙasa ba ta gyaruwa in ba mun tsara gaskiya ba mun tsara amana mun ɗauki nauyin da muka san namu ne abin da bai muka mutu zai bar shi wannan gyara kuma kamar wannan gwamnati ta eh, muhammadu buhari na tabbatar muku kuma jama'a ta kokarin da take ta yi kenan abin da ake ƙoƙari a yi kenan amma ƙasa ke lalace ta lalacewa gyaran matan shi za ka gani kamar ana taɓa wasu ana bada wasu ba haka bane ba ƙoƙari ake a yi gyara wanda zai kawo mu ƙasar nan zaman lafiya da ci gaba kuma mu ya kamata mu ba da goyon baya ba shugaban ƙasa bane irin ce da haƙƙi yana da haƙƙi inda shi aka ba amma mu ma da muke ban shi mu ma mai kuduri ko mu biyu mu ƙoƙari mu kare dokokin da muka san ya kamata mu kare wanda na yi mu kare in kowa da kowa ya yarda ana son gyaran nan to haɗin kai ya kamata a bi kowa ya nashi abin da ya kamata yi To Allah ya sa mu dace kuma sanata mun gode da ka sami dama ka zo wannan fili na sai mun gode. Na gode kwarai da gaske. karshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. za mu gabatar muku da wani sabon shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya. To ma da la'agai da gaida Ali, Ubangiji Allah kai mu wani satin. Yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. To sakon Isa Lawal Gigir, dan masanin Gigir jihar Yoban Najeriya shine na farko. Wanda ya ce Assalamu alaikum biyu ya Hausa. A gaskiya sai da jiragen sama biyu da ke fada shugaban ƙasa domin farfado da tattalin arzikin Najeriya san bai dace ba. hanya ɗaya tilo ita ce a magance matsalar fasa bututun mai da tsagirin Niger Delta ke yi. Matakin da gwamnatin ƙasar Habasha ta ɗauka na toshewa ko garkame hanyoyin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da sauransu. Hakan bai dace ba lura da yadda hanyoyin suke da matuƙar muhimmanci ga jama'a. Da fatan gwamnatin za ta gaggauta buɗe su domin jin daɗi da walwalar jama'ar ƙasarta. In ji Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a gobara daga kogi maganin ki Allah ji garba sabiola gashuwa ya ce na fara da wannan karin magana ta wani akan guguwar matu da ta yi mummunan barna a kasashen haiti da cuba a gefe guda kuwa ta doshi jihar florida da ke amurka da fatan allah ya kare kasashen afirka da ma duniya baki ɗaya amin shi kuwa alhaji mele faru cewa yi satar jama'a da garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare a najeriya ya kamata masu irin wannan hali su ji tsoron allah su daina ko kuma su kama sana'a sai saƙon Hafizu Balarabu gusau wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa hakika matakin da majalisar wakilan najeriya ta ɗauka na dakatar da abdulmumini bai zo mana da mamaki ba domin kuwa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi tuni martaba majalisar ta zubi a idanun al'ummar ƙasa saboda zargin cogen kasafin kuɗi a ƙarshe sai saƙon sani muhammad Chindo daga unguwar karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika barazanar rufe kamfanin sarrafa tumatir na erisko abin takaici ne duba da irin tarin al'umma da suke amfana da wannan kamfani to malala ku ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantawa kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara a takaice masana yanayi sun ce bisa dukkan alamu hadarin teku mai tattare da tsananin guguwar da aka sanya ma suna matthew zai kara karfi yayin da yake ratsawa ta kan yanke arewacin tsibiran bahamas a yau alhamis ya kuma doso jihar Florida da ke kudu maso gabashin nan Amurka. Cibiyar nazarin hadarin teku ta Amurka da ke Miami ta ce wannan hadarin teku mai suna Matthew na tafe da guguwar da ke kadawar kilomita 205 cikin sa'a daya yayin da idanun wani hadari ya doshi tsibiran andros da kuma birnin nasau cibiyar ta kashe da mummunar igiyar ruwa da kuma ruwan saman da zai iya kaiwa santimita 20 wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sham ko siriya ya ce za a gama lalata aleppo baki ɗayan sanan da ƙarshen wannan shekara saboda munanan matakan soja na mugunta da ake gudanarwa a wannan birni da aka ritsa da fararen hula 275 a cikinsa a wajen wani taron 'yan jarida yau alhamis stefan de mistura da mai ba shawara na musamman yan eglan sun yi kira ga kungiyar tawaye ta al-nusra da ta yi la'akari da irin barna da hasara da ayyukan ta suke haddasawa ga fararen hula na ƙasar. Da mai Mestura ya ce ‘yan tawaye su dubu ɗaya ne tak suke rike da alhakin makomar mutane har dubu ɗari biyu da saba'in da biyar har ila yau ya soki lamirin ƙasar Rasha saboda abin da ya kira hare-haren bom fiye da kima kan yankin gabashin birnin Aleppo. Wasu maharan da ake kyautar zaton 'yan kungiyar Al-Shabab ne sun kai hari kan wata unguwa a garin Mandera a ƙasar Kenya kusa da bakin iyakarta da Somaliya. To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin sai an jima ku ji mun sake dawo muku da wani sabon shirin. Idan an jima muna so ne a shirin mu na waya ku bayyana muna ra'ayoyinku game da ko akwai 'yan sanda masu shinge a wurin ku wato da turanci road block. Kuma 'yan sandan me suke tambayan ku idan sun tsare ku abubuwan da muke son ku bayyana mana ra'ayinku a kai kenan yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim alfahamed da ya taya ni gabatarwa sai julie gresham ta bada umarni da injiniyan mu ni ladan ibrahim ayawa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda ahmed usman kabara da maryam bashir bugaji za su gabatar.